A cikin faɗin gundumar sayi yanayin aurar da yara da wuri har yanzu akwai sauran jan aiki. Ballantana a cikin yankuna uku na gundumar sayi tamu da kuma jalajo. Abin riƙewa dai a cikin gundumar sayi ya kumshi ƙabilu da dama kuma waɗanda suka fi aikata wannan al'adar su ne Fulani da suka fi yawa da gurmawa da kuma zabarmawa. Ƙididdigar shekarar 2017 ta bayyana cewa fiye Kada da kashi hamsin cikin ɗari ana aurar da yara da wuri. Abin da yake umul aba'isar wannan shine talauci ga iyaye. Sannan kuma a cikin al'adunsu abin farin ciki ne a aurar da yarinya da wuri tun bata balaga ba ta kai neman maza saboda ta je gidan mijinta da budurcinta. Wanda idan ta samu ciki ba tare da yin aure ba to akwai matsala wajen samun aure. A cikin ƙauyuka mafi yawan mata ba su waye ba wajen samun takardun shaidar aure. Sannan da yawan iyaye ba sa girmama dokar da take hana aurar da yara da wuri. Ba a kuma hukuntawa. Halin matsanancin rayuwa kamar karancin abinci, rikice-rikice da dai sauransu yana tasiri wajen tursasa iyaye da basu da ra'ayin aurar da 'ya'yansu da wuri. Auren wuri da auren doli yana da babban tasiri ga rayuwar yarinya da kuma al'umma da ma ƙasa ga baki ɗaya. Auren wuri yana haddasa fyaɗe da ƙarfi daga wajen miji abin da yana da hatsari ga lafiya da kuma wajen ɗauka ciki wanda ma yana daga cikin umul aba'isa mutuwar mata wajen haihuwa 'yan shekaru goma sha biyar kuma suna da hatsarin kamuwa da cututtuka kamar sida da ma rashin karatu da kuma taɓarɓarewar rayuwar mace da kuma talauci auren wuri yana tsunduma mata a cikin talauci inda wannan yanayi babban kuma baya ne akan fannin ci gaban ƙasa il s'agit d'une situation injuste et d'une énorme potentialité perdue pour le développement des communications et des pays.